نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد السلام عليكم ورحمه الله barka da sake haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidu ta sahila aqida nan diwa buwan tikalo ko sabonin maiduguri yau sha hudu ga wata ramadan wanda ainihin na shekara ainihin 1200 daidai wanda ya dace da kwanan wata goma sha biyar ga watan biyar shekara ta 2019 yayin da muke cikin zuwa to aliman malam yau ma zai sake maimaita mana zuyina dinnas? daga nan sai mu ci gaba da tafsiya ba kafin malam ya karanta shi wannan mai tambayan yake cewa ah, in yayi sallan tarawihi da wai shin zai yi iyayen wani nafila a cikin dare wannan abin da yake shi ne bayan mutum ya gama shafi da mutum in ba kamar ka biyu da hadisin aisha ya nuna ba kusan ma'aida mawicin yana nuna an haife sallar daren da kenan iji ado akhira salatikum bil layli witr ku sanya ya zanto sallanku na karshe a cikin dare shi da witari to a nan za ka ga cewa wasu ma kusan kuma annabi ya lawi ta hana fillayin babu yi guda biyu a cikin dare wasu a sallan tarawihi su yi yin kuma su sake zuwa kiyamun laili ko hajjuti a sake yi da su kuma a sake yin witari to in ka san haka na yin kayi tarawihi sai dai ba za ka yi yin ba ka sake hada da sallar ta hajji nan wannan a mazhabin wayan da wayan da suna ga cewa sallar ta hajji ko tarawihi zai yi sama da haka goma sha daya nan salatun laili mafina mafina waɗanda suka tafi a kan wannan wasu da suna ga cewa ya kamata a takaita a kan raka goma sha daya kaga kuma kayi ka sake rufewa da wuce in ba wannan haka biyu na hadisin aisha nan ba kuma ka sake bude sallar da ya kai ta yin nafilfili to kaga ba za ka sake bukatuwan ka sake mai da wuce ba in son samu ne ka jinkirta ka gama nafilan ka gaba daya kafin ka yi wuce zafi Allahu a'lam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الشقة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب نعم bayan da Allah zuwana huwa ta'ala ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i an kawata wa mutane son sha'awoyi na daga mata walbani da ya'a walkanatil mukanta su ne munci alkanta alf ne wa miya uku a wasu suna ga cewa dina, amma dai almukanta shi ne alkafiya babu haɓon kabat kusan kamar taukidi ne minan zahabi walfitta walkhailil musawwama sannan an kawata wa mutane alkhailul musawwam eh, doki wanda yake an kawata shi yana da alamomi masu kyau a jikinsa shi ake nufi wasu kuma a garman doki wanda an kiwata shi wannan shi abinda ake nufi da alkhailul musawwama ce ala kulli hal dan adam yana son abin hawa kamar doki ko jaki in a wancan lokacin ne musamman a wannan zamanin za ka ga motoci da suke fitowa a kowace shekara za ka ga motoci daban-daban suke fitowa kowa za ka ga cewa da ka ga motar ga kyakkyawa kayan ajiye ka fito ga sai ka ga ranka yana kwanciya wasu ma za ka ga gasan canza motocin ma suke yi to kaga duk son wannan abubuwa na duniya haka aka kawata wa mutane alkhairul musawwama haka Allah ya ce wal an'am da dabbobi na gida abinda ya shafi dangin doki ba doki ba a jinsi na ainihin shanu da abinda ya shafi tumakai kaga shanu sannan kuma abinda ya shafi dangin agona da su akuya su wayannan su ake cewa al'anam samariya ta zuwa jidin to dabbobi ne wanda za ga suna da amfani matuka mutane suna ta'amuli da waɗannan dabbobin musamman wajen tasan nono su sha yakan musu amfani bayan wannan bacin wannan ma za ga cewa kamar misali wajen noma ana amfani da shanu wajen laftawa wannan shanun kaya daga gari kaza zuwa waje kaza daga gida zuwa noma ko kwasan amfanin noma duk waɗannan ana yin amfani da su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina wa hina tasrahu wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shaqqil anfus inna rabbakum la'awfun rahim wal an'ama Allah ya halicci dabbobin gida khalaqaha lakum Allah ya halicce su ne domin ku lakum fiha dif'un wa manafi a cikin waɗannan dabbobi kuna da addifu kaya da kuke kamawa ku rufe kanku daga ku kare kanku daga sani sanyi kaga kuna kare kanku kusa eh, idan aka fitar da ainihin fata a ji a fitar da gashin a saka shi ya zanto riga ko na sanyi ko na wani abin da zai kare cikinku wa manafi haga nan kuna da amfani da dama da kuke da waɗannan dabbobi Allah ya ce wa min hata kulon daga wannan dabbobin da kuke ci yanzu tashi ka je kwata ka gani yadda ake yankan wani al'am nan a nan za ka fahimci cewa lalle mutane suna da amfani a cikin waɗannan dabbobi walakun fiha Jamalu? kuma kuna rikan waɗannan dabbobi a matsayin abin ado shi ne jamal ɗau haina wahina ta sahun a lokacin da idan kuka fito da waɗannan dabbobin ku kiwo da yamma lokacin da kuke mai da su zuwa gida wahina ta sahun da kuma a lokacin da da safe kukan sake su su fita kiwo da sassafe to hau lokacin da za ka ga cewa ko fulata ne ko dai mai kiwo da yamma idan ya ji ya yi kiwon dabbobin shanu da wasu agunan shi idan suka koshi in yana kowa su zuwa gida da yamma za ka ga abin yana ba sa sha'awa eh galibi waka ma suke yi in suna zuwa gida walakun fiha jamalun hina tuhuna kenan wa hina tasahun da safin lokacin da za ku bude su fita kiwo an gane sai Allah ya ce wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu baligi dabbobi suka dauka muku kayan ku masu nauyi su yi lafti su dauka su fito har ila baladin ya zuwa ga wani garin da lamta kono ba da ya kufa ba ku isa ku isa wannan garin da waɗannan kayakin ba in ma kun gwada kuka ce za ku kai illa bi shakkil Sai da wahala da jibin goshi Allah ya ce ba ku tabbas ubangijin kula aufa rahim mai ya muku ne kuma mai jin kai ne waɗannan dabbobi haka a nan Allah subhanahu ta'ala to nan wannan dole ne an kawata wal an'ami daga cikin abubuwan da aka kawatawa dan adam ko waɗannan dabbobi walhas haka gwana da lambu da gwanaki da mutum yake noma wani ma in ya rufe abinda zai kawai zai tashi ya je gwana da yamma ya je yadda kasan yadda ake zuwa yawon shakatawa haka za ga wani zai tashi ya je amma Allah ya ce duk waɗannan fazalika mata'ul duniya duk waɗannan rayuwa ce ta duniya wacce take da rayuwa ce mai gushewa amma wallahu inda husnul ma'ab Allah a wajensa ne ake samu husnul ma'ab mafi kyawun makoma a wajen Allah subhanahu wata'ala a duniya a ce kana da mata eh, kana da 'ya'ya kana da dukiya na azurfa na gold kaga kana da motoci kana da dabbobi kana da lambu da gadin ba abin da ya wuce mutum yake nema a duniya fiye da waɗannan abubuwa amma kuma alherin da aka wa mumini a wannan tashin kiyama ya fi ƙarfin waɗannan abubuwan da ake ambata shi ya za Allah ce wallahu inda husnul ma'ab al-ma'ab makoma aba ugu ma'aban kenan an gane inna ilaina summa inna alaina hisabahum inna ilaina iyabahum gare mu ne mutane za su koma an gane wallahu indahu husnul ma'ab shi ya duniya duk dadin da mutum zai ji a duniya duniya kaɗan ne karka hudu da wannan duniya a ta ka ɗauki girman kai ka raina wa mutane annabi ya ce mali walid duniya mai ne da ni da duniya kuma illa ka rakibin istazalla tahta shajara a a fataraka matafiyi ne ya samu bishiya mai sanyi ya zauna ya huta ga matafiyi a daji in ya gaji ya samu bishiya yana huta ka dauka zai dawoma a gargashin bishiya na namun daji ba zai zo su cinye shi duk tunaninsa dai ya yi so gida ko to haka mumini yake duniyar nan ba komai ba ne kawai duk yadda ake duniya za ka za ka bar duniya za ka tafi to duk abinda mutum zai kama a kan duniya kada ya hudu da shi ya taka yana mutane ka yi wasu abubuwa waɗannan ba ƙaramin kuskure ake samu a cikin wannan ba shi ne allah subhanahu ta ala ya ci gaba da cewa kul a biyu قل أنبئكم بخير min dalikun للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا النار الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار نعم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار a nan allah subhanahu wa ta'ala ya ce 'Kulka ce da su a wani bi'ukum in ba ku labari mana fi haye ga abin da yake shi ne mafi alheri min zalikun da wadancan da aka ambata a nan wajen cewa a wani bi'ukum bi haye akwai kambama waɗannan abubuwan da za a ambata wajen ibahamin da allah subhanahu wa ta'ala ya lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ga ainihin waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu zai tabbata gare su a wajen ubangijinsu jannatun tajri min tahtiha al aljanna wacce take kogi, ke gudana a karkashin wannan gwanakin wa ba a cikin karkashin wannan aljanna to da yake a ƙarƙashin wannan aljannan za ga cewa ga kogi na gudana abin sha'awa zai burge ka ka san lambu idan ya zanto idan ka je ka shiga kaga kala-kala itatuwa da nau'i-nau'in itatuwa ga kuma kogi da ruwa yake gudu a ƙarƙashin haka ga zai baka sha'awa a cikin ruwa amma aljannan nan fa Allah ya ce lillazina taqawle ga waɗanda suke ji tsoron Allah zai tabbata wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa ga waɗanda suke jin tsoron Allah su ne zai tabbata a gare su a hakan ma Allah ya ce khalidina fiha suna masu wanzuwa a ciki da kuma mawa zuwajin da wasu mata waɗanda suke a abin sarkaka mata na aljanna da matan duniya akwai bambanci tsakaninsu matan aljanna kamar da hadisi inda za a ɗauko guda ɗaya a ce za a kawo ta nan duniya ta leka duniya to gaba daya duniya sama da ƙasa haskenta zai cika duniya an gane to yin wayannan matan ga kuma Allah ya ce mu ba abin tsarkakawa ne su ba magana jinin biki ba magana jinin haila ba magana istihaba ba magana a ce wani majina wani yawo a bakinta wani kwansa a idanta duk wannan babu shi an gane ba su da dacin magana ba za su sa ka bifi ba an gane sai ka ga mutum lafiya laukuga guda shi a sallan ishayi a masallaci an ce ya ji ya kwanta amma da safe aka ce kuma baya a inda ya kwanta na ba bayan motsi ba dalibi za ka ga cewa yin sun jabata musu ake a gidansu ya bace zuciyarsu ya fashe su mutu a cikin gidan ɗayan wasu matan duniya ke a can babu ɗayan wannan wa azuwajin mutaha an gane wa idwanun min Allah da yarda a wajen Allah Wa ridwan bayan duk ni'iman da ka sani a bawa dan aljanna to ni'ima mafi shi shine yardan Allah bayan Allah ya yarda da su ba zai sake ya musu fushi ba ta wannan fiye da komai lahul Allahu na muminina wal mu'minati jannatin ta min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa tsayi ba fi jannati adin wa ridwanun minan lahi akbar yarda daga wajen Allah ya fi komai a wajen uhilla alaikum ghadabi wa la ba alaikum wa abada a uhilla alaikum mai baya yarda ta in Allah ya yarda da su ba zai sake musu fushi ba to wannan ya fi komai a wajen yan aljanna wa duwanun min wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne ga ainihin bayinsa wannan anan haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk wayana lillazina taqaw da rabbihim jannatun tajri min tahtiha al khalidina fiha aljannan nan fa duk da ni'ima cikin ba wanda zai samu sai wanda ya ji su kasanto kana da attaqwa shikenan mathalul jannati allati u'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi azib wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharin min khamarin lazzatin lisharibin wa anharin min asalin musaffa haka ga za ka samu ruwa kyakkyawa duk wani fiya wata da za ka sha to ha can da za ka sha wa da lokal ne kake sha har yanzu an gane lokal har yanzu ke sha za ka sha nono duk wani yogurt da kake sha sheme ne a can ne mai kyau original din yake zuman da kake sha a nan ba zuma kake sha ba sheme kake sha ka je kiyawa ka sha zuma a cikin aljanna amma fa akwai sha sha'adi gaskiya magana ka hannu da abin da Allah ya hada ka ka bido ga Allah wannan shi ne kadai zai za ka samu wannan neman kuma za ka ga su ne allazina ya hudu na rabbana waɗanda suke cewa ya ubangijinmu inna na amanna mu fa mun yi imani fa ku firla na zunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban na ka sa mana katanga tsakaninmu da wuta wa'annan faɗin su cewa rabbana inna na amanna fa ku firla na na to wayannan su ne almuttaqun nan dole ne su za ka ga za su roki ubangijinsu kaga imaninsu ya tabbata zaka ce inda na amanna mummun yi imani amma ba goyi suke wa Allah ba goyi suke wa ubangiji ba suna tawassali shi mumini in ya aikin alheri in zai yi addu'a ya Allah babin imanin da muka yi ya Allah kawai gabatar da wani aikin alherin ka zai yi ka yi tawassali da bil amali salih kamar yadda kake yin tawassali da asma'ullahi al-husna to kaga anan suka ce da kuluna wafara inna na amanna Mufa mun yi imani rabbana na munadi munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna labari suke wasali tawassali suke yi an gane an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma alaba aga anan ma suka ce rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana mumini kullum ya zanto ka yi laifi ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka yi istighfari wa kina azaban da ka nemi ka hayya daga wuta azaban wuta annabi in ya zo bacci Allahumma qini azabaka yawma tab'azu ka gani kai maka nemi wannan Allah ya ce as-sabirin an gane tunda dama lillazina taqaw ne ko ai atafi zuwa asabirin ga waɗancan ko kuma a nan ɗin ba'ana mansub ne da fi'in na lilmat wanda asabiri na kenan a husus sabiri na kenan bilmadihi abinda ake nufi shi yasa sai ya ce an gane asabirin kenan allah ya ce yana jinjinawa duk wasu masu haƙwai wasadiqina da masu gaskiya akwai wance ka yi kaza kana ga wasu zinki amma kai ka danna zuciyarka ka tashi kana yi wannan akwai da an ce ka nisanci abu kaza wasu suka ki suna zuwa su suna aikata kai ka danna zuciyarka kaki akwai ne wannan sannan kana zaune lami lafiya kawai Allah ya kawo wani ibtila'i ya jarabce ka da talauci da wane ne da mutuwa da ayyukan wayannan fitintunu za ka yi haƙuri duk wa'in nan su ne a nan irin nan mutane Allah ya ce Asfabirin ya ce yana jinjina wa mutane da suke da haƙuri was-sadiqin da masu gaskiya sadiq wanda yake faɗin gaskiya wanda kuma ba munafarci tattare da shi shi da ya ce ya yi imanin nan ya yi imani ba ɗayan wanda mun yi imani wa iza halau ila shayatunihim halau inna ma'akum inna ma na hannu musasiun ba munafarci ta tare da su duk abinda suke faɗi gaskiya ne ba sa ƙarya ga Allah ba sa ƙarya ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba sa yi wa junansu al'umma ƙayya duk abin da zaka faɗi gaskiya ne in kaga sun ba da shaida shaida ta gaskiya ce fasadiqin mutum ya faɗi gaskiya yana faɗin gaskiya wa ya ta haɗa sidik hatta yi yutaba inda Allah siddiƙa. har za a rubuta a wajen Allah shi wannan siddiƙi ne amma makayyaci wanda yana yi wa mutane ƙarya, wa ya ta haƙar kadib wannan hatta yi ta bayan da lai kazzaban za a rubuta wannan mutum tun anan duniya zai samu shaida cewa shi makayyaci ne duk abin da za ka yi ka faɗa mutane gaskiya kasuwanci za ka yi da mutane gaskiya albayyani bilkhiya malam ya tafa inda mutane biyu za su yi ciniki suna da option ko kuma choice in kaga dama ka yi kasuwanci in kaga dama ka tafi fa'in sadaqa idan suka yi gaskiya wa bayyana suka bayyana gaskiya buri ka bai bayyana sai a sa Allah a cikin kasuwancinsu amma mutane ba hakan ba ba ba su cikin sadiqin in ka zai ce wallahi tallahi ni na ga abin da ya kama ne kai ke yi wallahi tallahi ka ga dai wannan ragon ni kaina yadda na siya ba haka wani a kaza aka taya na hana wa ya taya ina wanda ya taya yake ai ya yake ba kasuwanci ba hakan ba ne wallahi ni kaina sai da na fadi asara ni kaina dubu gaba na fadi a cikin wannan to me za ka kake sai da in ka fadi an ga mutum ba gaskiya a ciki babu gaskiya a ciki wani ma yana son wata mota zai je a wajen yan dila ya ji za ka ga cewa idan sa nan ba ya ji ana karya in aka so shi haka aka aure shi kuma an zo ina ba zama ake yi me yasa ba za ka fara mata gaskiya ba ni wannan ni faɗan da kone lebara ke ba ni da kuɗi ba ni da komai ga gaskiya aka faɗa mai a ciki a hakan ta gamsu idan ta soka aka shafa fatiya insha Allah za ka ga albarkan wannan abu wani ba gidan haya zai je kama ya farkanta ya je ya nuna mata ya ce ai gidansa ne an taba samun ma wani shi ya ja nuna wani gida kyakkyawan gida ga inda za a sa kiwa ne ne wane ne ita amarya tana nan zaune kawai da aka dauki ga aka kai wani gida kamar gidan kaji abinda aka nuna min daban yayin da aka kawo ne daban tun daga nan fitina fitina kun wannan ba ƙaramin laifi ba ne da ake yi wani ma idan ya ɗauke ta a madadin ya kai ta zuwa gidansu ta je ta nuna mata iyayensa in yana da wata hajiya wa ɗakinsa a matsayin nan ne gidansu sai ya ɗauke ta ya kai ta can wancan gidan masu kudin kuma shi duk abinda yake kake da a jikinka talauci ko wani hali duk yadda za ka goye sai ya fita dai an gane wa mahamata kun in damar in min halittatin wa in halaha ta alan nasi tulabi wa mahma kun inda mai ilmin khaliqati duk wani hali da kake da shi wa in khalaha takfa ala nasi tawlami duk yadda baka zaci ba za a sani ba sai an sani ka mu'amalanci mutane da gaskiya sannan na biyu da ƙayyar da za ka yi karka zo ka yi ƙayya a cikin addini ka yi wa allah ƙayya babban zunubi ne ka yi wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ƙayya ya ce wa kadhibun alaihi laisa ka kadi ala siwa wa huwa akbarul kadi, wa kadhibun alaihi laisa ka kadhib ala an yi ga manzon Allah daban yake fara ƙayyan da ka zo yi maka sha lafiya mafi girman ƙarya ka ce za ka yi wa man kana ba alayya mutu'ammidan a bawa maqadahu minan nar in ka ci Allah ne ce zanto gaskiya ne in ka ci annabi ne ce zanto gaskiya ne hakan kake sai ka fada cikin asabiri na wasu sadiqina wal masu biyayya ga Allah masu wanzuwa da dabbama akan biyayya an gane wal masu ciyawa in ta a ayoyi a ƙarshen bakara na kan ciyarwa in faɗin ba wani mustaqfiri na bil asha da masu yin istighfari a lokacin saho an gane irin wayannan mutane da za ka ga su ne masu takawa su ne masu tsoron Allah innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muhsini kanu qalilan min al-layli ma yahja'u wa bil asari hum yastaghfirun innal muttaqina tabbas masu takawa fi jannatin wa a cikin aljanna zaka ga kogi da oyol na 'yan idon ruwa na giya na nono na menene duk wani abin da suke so akwai ba abin da Allah bai ba su ba amma kana zaman a haka kawai ne ba a fa'ayin wayan nan ba na cakano kalilan minan laili ma ya jawo baccin su haka dan ne a cikin dare ciyawan laili suke bugawa ba wai bacci suke yi da min shayi Allah ya waye su fito wajen suna yawon su a ba haka suke ba Allah ya ce wa bil asari hum kuma kullum zaka ga lokacin Asha su tashi suna ta yin istighfari ya Allah ka gafarta mana lokacin saho lokaci ne wanda yake da muhimmanci hadisin Abu Hurairah da ke cikin sahih Muslim yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya ila yabqa sulusul laylil akhir Allah zai soko ya zuwa ga saman duniya sokowa wanda ya dace da shi bila kaif an gane wala taswi wala ta'til wala tahrif inzalan yaliqu bi ya azza wa jalla wa ila samai bi ghairi kaifa yanzilu haka shaykhul islam yake cewa lokacin da sulus na da na ƙarshen nan in ka kasa daya zuwa gida uku kashi na ƙarshen nan shi ne wa bin ashari hum yastaghfirun Allah da kansa zai ci waye ne wanda yake neman gafara fa aghfira lahu zan gafarta masa wa zai roke ni in basa a wannan lokacin abil asari hum yastaghfirun istighfar yana da muhimmanci a sanadiyan istighfari zaka ko da akwai wata azaban da za ta sauko ma istighfari zai iya ya tunkuɗe wannan azaban wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun matakan suna istighfari a sanadiyan istighfari talauci zai zanto babu za a samu ruwan sama fakulci sarfewa fakul inna hukana fara. yusilis sama'a alaikum midran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar malakum la tarjuna lillahi wa qara kuna me me yasa ne nace da su istaghfiru ku nemi gafara wajen ubangijinku innahu kana gaffaran domin shi Allah mai yawan gafara ne kuna neman wannan gafara shine jawabul talab sama sama'a alaikum ya sake muku ruwan sama middaha wanda yake kaga mif'al wanda yake siga ce mai sirrul mubaraka uwa ma makon ruwa za a yi wa yumdidukum bi amwalin wa banin Allah ya muku dadin 'ya'ya da dukiya wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gwaraki da kogi duk wayannan a sanadiyan istighfari mutum zai samu wayannan jiya za a sa wannan su da ba waɗanda Allah yake jinjina musu yace as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab ai sai da aka ambaci abubuwan duniya sai Allah ya sake kawo istighfar domin hankalinka ya zo nan ka san da ka saki abu ka ba wa mutum ka kawo shi bisigatin listifam saboda ya fi yin tambi da ya za a ce to ga abu kaza kaza abu hakan ba ne yin tambi ga shin malam ka san abu kazan nan ga hankalin ka zai zo na sani ko ba sani ba shi ne jawabi sannan a sake baka wannan abu Ana usulub ne na da'awa an gane shi an sa wai a ayyu atadri ayyu ayatin ma'aka awon fi kitabillah ba haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ba a unabbiukum kaga an jawo hankalin su zuwa na tukunan lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar na fiha aka ba su wayannan a cikin nan Allah ya kace waye wadanda ya ce yana jinjina musu as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashab shahida Allahu annahu la ilaha شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد za ga cewa yadda ake kira mutane ake tabbatar da tauhidi a tabbatar da uluhiyya hakki ne na Allah kaɗai batun cewa annabi isa Allah ne wannan zalunci ne abu a fita daga wannan batun sannan a san cewa fa Allah na shi kaɗai ne shi kaɗai ne ba maganar annabi isa allah ajiye wannan ba allah shi kadai ne kuma shi kadai ne a mota wannan allah da kansa ya ba da wannan shaida sannan kuma mala'iku gaba haɗaya sun gamsu sun ba da wannan shaida duk wasu wanda yake da ilimin littafi tattare da shi su ma sun gamsu da cewa wannan batun haka ne to da hakan ne ya kamata su daina jayayya da gaskiya su daina mayar da gaskiya lokacin da ake ba su gaskiya kul kada ba su butulcewa ayoyin Allah a nuna musu cewa su zo su sadu da su sallama in fa suka ki to fa Allah yana da azaba wacce take kuma mai gaggawa da zai iya ya kama su a cikin wannan wannan ayoyi abinda suke tabbatarwa ke shi yasa Allah ya ce shahidallahu Allah ya bada shaida cewa annahu la ilaha cewa shi babu wani abin bautawa da gaskiya illa hufa ce shi babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shahidallahu annahu la ilaha hu wannan la ilaha illallah na farko aka bude da lafazin shahida matsayin a shahada aka zo to shi ya sa a ƙarshen ayan za ku ga cewa da za a sake zuwa a sake maimaita a sake tabbatarwa domin da ya ce shaidar lahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi ka'imin bin qist ya sake cewa la ilaha illahu kaga an sake maimaitawa na farko ba ana magana shaida ne. Allah ya bada shaida mala'iku sun ba da shaida masu ilimi sun ba da shaida to la illa huwal azizul hakim wannan a matsayin hukunci yake an gane tunda an samu shaida sai me hukunci an gama shahida Allah annahu la ilaha illa hu sai ci wani mala'ikatu da mala'iku wa ulul ilm kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce lakibin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun ba wa kafa billahi shahida lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka Allah yakan bada shaida Allah shi zai bada shaida dangane da abinda Allah ya saukar maka anzalahu bi ilmihi sai Allah ce wal mala'ikatu yashhadun kuma wa kafa billahi shahidan a nan ma ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm duk wayannan suka ce bayan shahidallah aka ce wal mala'ika aka ce wa ulul ilm wadanda ba su da ilimi na suke su kuma ina suke <laughs> ba za su lissafi an gane wannan yana nuna falalan ilimi falalan ilimi yake nunawa in kana su a lissafa ga cikin mutane to ka nemi ilimi ana so a ce ma wane nemi ilimi amma ba ka da ilimi kai fa mayid kake ko da kai hanyin ne mayid ne a ahaya'i kenan a cikin masu numfashin gawa ne kai ne ba san kanka ba imamu shafi'i ya ce wa mun fata talibu wakta shababi fakabbir alaihi arba'an wa fati an gane kana saurayi ba ka da ilimi ba ka neman ilimi ya ce wannan gawa ne kawai a ji a masa kabbara guda hudu ba yi zama kabatan gunki dole ne ilimi abu ne ilimi haske ne ya kamata a mai da muhimmanci a kan ilimi ƙor'ani da suna ta mazallahu ta'ala alaihi wasallam suna kwadaitar da al'umma su tashi su nemi ilimi shi ya duk wata guguwa da fitina idan ta zo to akan jahilai take sayawa akan jahilai take sayawa ka faɗi wannan tsara tambawa ne boye-boye akan jahilai ne fitinan take tsayawa a cikin jahilan ma kuma samari saboda su ne wa kudin fitina makamashi ta fitina samari ne a samari ma waɗanda suke jahilai to dole sai an canza taku ku canza tunaninku ku nemi ilimi an gane gashi kuke ga yadda Allah ta shahida Allah annahu la ilaha da ya ce malaikatu ulul ilm sun samu shiga amma ina zaman yaku bayan babatinsu a kan risala ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wasa annabi ya ce a yi cikin masu ba da shaida cewa shi manzo ya ce wa man inda ho ilmul kitabi da wanda yake da ilimin littafi sabida haka duk waɗannan cewa ƙa'iman bilkis cewa allah a saye yake akan gaskiya da adalci a nan suka ce labazin ƙa'iman bilkisus mansub ne alal hal min abdamiyar munfasil wanda yake hu la'ila illa hudun wannan shi ne alwaka ibada illa ke fatakunul halu fi hayyizi shahada cewa ƙa'iman bilkis yana cikin abin da aka ba da shaida akan wannan sai ya zanto abinda aka ba da shaida abubuwa na guda biyu a nan cewa la'ilaha illahuwa Allah ya ba da wannan shaida malayaku sun ba da wannan shaida wa ulul ilmi sun ba da wannan shaida kuma an ba da shaida akan cewa shi Allah ka'iman bil sai yake akan adalci to kaga anan la ilaha wannan shi ne wanda yake da shi ake ma shiga musulunci kuma dukkanin annabawa akan wannan abin da Allah da mala'iku suka ba da shaida sanadiyan wannan ake tuwo duk wasu manzanni a na fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tajtanibu taghut an gane A kan wannan Allah subhanahu wataala ya ce yunazzilul mala'ikatu bi ruh mala'iku lokacin da kaga mala'ika yake saukowa da wahayi to wannan fa shi shine abinda mala'ikan nan yake saukowa min amali alamai ya sha'u min ibadi ga wanda Allah ya so a cikin manzanni mala'ika zai saukowa da wahayi kuma abinda shi mala'ikan zai zo fa ba kuma bane an anzihu annahu la ilaha illa ana fattaqun ku fito ku yi gargadi ku faɗawa mutane babu abin bautawa da gaske sai Allah shi ya sa za ka ga cewa la'ilaha illallah a matsayin zikari yake a kiyama ya ji aka baka satifikin na la'ilaha illallah a jihunka to ka gama komai ba ku karanta hadisun bitaka ka wani. annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba da labari za a zo da wani mutum a ranar tashin kiyama wanda za ka ga ya aikata laifi za a buɗe littattafansa na laifi da 'yan jagwal da ya yi ta haɗawa a nan duniya kowane littafi idan aka bude maddal basa ganin idonka tis'un wa tis'una sigillan ɗari ba ɗaya kowane littafi na laifinsa idan aka bude maddal basa ƙarshen ganin idonka shi da kansa zai sallama ya sadu da cewa gaskiya ya cancanci wuta Allah ya ce kana da wani uzuri da zai ce wani uzuri ne ga abubuwa a fili ga sunan Allah zai ce inda laka inda na hasana a wajenmu akwai aikin ladanka guda ɗaya mai kyau aje aje a kawo masa bai wuce dan haka ba kamar aidikaci ya za a hadisul bitaka ake cewa za a zo a jikin akwai ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah tauhidin sa mai kyau ne duk shirmen da yake a duniya kawo a hannun suna mai tauhidi yana zuwa ga shi wannan kalimatu shahada a cikin wannan Allah ya ce ba za a zalunce ka ba shi da kansa zai ce a ma hazihil bifaka ma hazihil sigillat me wannan <laughs> takardar nan za ta yi tare da waɗannan takardu maddal sa casa'in da tara a ce ba za a zalunce gaba a auna ana ɗaura wannan la'ila illallah can takardun nan na iska su ma a ɗaura su a kifa ana auna wa la'ila illallah nan zai jinye su gaba ɗaya tauhidi yana da nauyi a sanadiyar wannan a gafata masa ya ce aljanna annabi musa alaihi salatu wasalam da ya ce ya allah ka sanar da ni mana wani zikari da zan roke ka kuma zan ta addu'a da shi ce ka je ka yi ta yin la ilaha illallah annabi musa ya ce kullu ibadika na haza duk bayan ka ayi suna faɗin la ilaha illallah ha allah ya ce ba hakan ba ne law anna samawati sab'a wal ardina safi kiffatin wa la ilaha illa Allah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illa Allah sammai bakwai da bakwai a daura su a tafin mizani a daura la ilaha illa Allah tafin mizani la ilaha illa duk sai janye su yace da haka ina baka shawara duk wallahi jagon da zaka hada kar ka yi kuskure ka taba tauhidinka maganan zuwa gidan boka maganan sheka ka nisanci wannan wannan idan ka yi ka tabu kenan tabu wanda ba dawowa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gobe insha Allah ma ci gaba da bayani lokaci yayi assalamu alaikum wa rahmatullah Gracias. <laughs> Thank you.